Wannan yana he's selling cigarettes. Wee oui, wee. Oui. He's a madman. Look at look at this. Look at the house we are living. Dinga misi magana yanda gani si kina Yes, maukachi. He's a maukachi. That is what I'm saying. ya Yes, yes. Exactly, yes. Hey. This, this is abunda nake What are you saying? This is the kind of drink. Are you talking about cocoa with me? No, cocoa na drinks. <laughs> ya I, I come from East Africa. Oh, ya gane. mu ah, ne ya No, I, I only drink this kind of drink and tea, you know? mu A person, uh, Naje University of Madagascar. where I study abbreviation, Koko Insha Koko. Dan a haba da ka gani ko Baka, gani duk ɗakuna ne baka, ga hagu da dama. Baka a'a barka zuwa. Ya aka baka, Lafiya na Allah ya ta zuwa. baka, ga ta yi fiye baka, ce ba. Wai yau baka, ɗaya ba yi mutuwa. Baka ne na gaji a baka ku ne. Gudu gudu. baka, gaji a. Allah ya baka karɓa ba ba. baka, zuwa. Ba komai. ɗauko ba ka ba ko makaman ku za ku ajiye a gurin ba ka da matsala eh nan gurin za ku ajiye ba kuma wanda ba ruwanka da kowa ina da sigari muna da goro yayi ma dai eh wannan yayi saboda kawo kayan aikin mu kawo mu saboda ta mu ta za ce da kwashewa lokaci a abin da ya kamata are you sure this alaji is not crazy dan yarbawa shine kana zo ba ka sai mu wata rana dan yarbawa you have to do something ga magana hankali wannan ba kana ganin da zan ka fara mai yayi ne ko wata za ka bayan ko shekara tunda abun da zan kawo bai dalai kun fara da kwana biyu inda mu wasan mu da an buga ne an kwashe kawai Muna da sigara muna da goro. Akwai wanda yake dama ni gaba ɗaya na wata ne ma yanzu. Ima. Yanzu abin da Eh. ni zan bada na kwana biyu to shikenan ba da kuɗin ba matsala ba da na kwana biyu da akwai wani dan operation idan mun gama eh mu ga san da ke ba wai zama muke a yanda ya kamata na sani da nawa ne ma dai watan ma dai tuku eh nawa ne watan dubu shida a wata eh. ai ta nake kwana biyu kace kwana biyu ne dubu shida eh dubu uku uku ba to shikenan baka da mu'ala eh sai a ba gobe zai koma ibadan to ba matsala sai ka tafi kudin hayan nan za a ba kawai hada suka rike su kawai gaba da ba matsala aiki yayi yanda ya kamata ba matsala eh alhaji kaga alhaji kana cewa wai abokina. na yau ai shikenan ba matsala dan ah, yarbawa na ji wannan mutumin yana cewa zai hada wai abokina dan daba ne aboki kai kar ka nuna mun wani bude ido kaji dan in gaya ma ni ma dinnan dan Lagos ne let me talk to this man eh. this ne zaka dauko this ka dauko this din ka zo da shi na ka dauko this din ni za zo da wasu mutuntunu na banza da wafi ni ba wala billahi allazi la ilaha illa huwa sai in tashe ku kai bari ka ji na gaya ma ko a Lagos da nake yawo tsirara nake yawo a Lagos saboda shegantaka kuma bari ka ji na gaya ma da giya nake tsarki do you know that i go to university of madagascar me, let me let me let me talk to alaja saboda ina na a gidan let me talk to alaja alaja munu eh. magana da da yamura nan gaskiya ne yes of ya za a ya kawo mono don iska a cikin gida ya zo ya katse mu ha ya kace kuma na kowa wallahi kare da doki kawo how can you even cewa wai aboki na ne ibi menene amma mu ba ya suka ayar bayi talk to this man alaja ah. to zo ka da mm. you talk in I say talk to this man zo ka da kanka na gaya ma zo zo din Alhaji Alhaji amma ka mm. we used to pay you money in this house we mm. are not staying illegal and I tell you legal I go to the University of Madagascar I study abbreviation kai ba turanci sa nake wallahi ba karanta shi akai ba ma gaya ma but Alhaji what is the name of this this thing that you are doing in this house you know Dislin? Na zo daga East. Dislin, me kana duka na zaka yi kana wani wata dislin, zo ka daka. Zo dislin din. Zo yi ka yi dislin din a jikina. Ka zo mana. wanda kaga dai ne muku shuru na dan wani abu na ba fa biya na kuka yi kudin nan ba alaja alaja alaja ko a ba mu kudin mu ko a tasi daga nan gidan billahi lazi ba wanda zan ba kuma in kuka yi wasa wallahi na dauko su na sa dakunan muna da gore muna da sigari da Allah kai mun shiru da Allah raina ya baci wallahi in ba zan zo in fitali da kayan sigarin na. Allah haba alajan Allah ni da kai fa ba ta baci to ya za ki rikiri wannan suna ɓata rai zaka zo ka ni ba da ka san dira kake a kai na haka nake kai ba ka bani lambar yabo ba a gidan nan na fi kowa biya ko ba ko wata bai kare ba fa ka san biya nake ina ma abu This allergy, I cannot deal this. Is, This is, this is bad, man. This is bullshit. This is Me za ka bushe, ni, zo bushe ni. Zo. Da karfi na billahi la ilaha I said this is bullshit. Au, duka na za ku. This is hauka Hauka? Eh. ki hauka? ka da hankali? You bring people for for iskansi dan iska ka zai zauna gidan mu. ƙarya kuke he ya zauna wannan. Ka kalli dan ce aboki na. Ah. Abokin Aboki, ai aboki I used to pay you. Ya mu zo a kase mu maman yabo bai kara si ba haka ana yi rayuwa maman yabon banza eh? maman yabon banza ku da ku za ku yi auren auren alhaji dan daba ne zai yau dan yarba ni kake rikewa eh, maman yabo ki ka zaga dole mu sake dan yarba talk to this man dan yarba talk to this man abin yabo ne sai a kase mutu akan maman billahi to ku an kun yi haihuwa ma rago ba ku abin nan ba ku suna Alhaji let me tell you something Alhaji listen Alhaji ka gani hmm. I study I study abbreviation in University of Madagascar. Tell him, tell him, be careful with me. You are mad Alhaji. Wannan a Madagascar din abinci ne na gaya ma odarsa ake daga waje. Ni rahin mutunci da gaya ma ba. Alhaji sunan makarantar da na karatu University of Madagascar. Ba na harkan daba. Haba da Allah. Shi kenan gaba ɗaya gaba ɗaya ko ba ka ne tashi? Haba da Allah. Ka gama faɗa. Hmm, Duro mana. Yanzu yau ma ka ba ni ba ka ne ba. Kin san Allah? Kin san Allah? Tar anini babu. Haba nawa. ai ban ga miki ai ai tun a ciki kamata ki min hego nan ba daga waje ba ya hakuri kai na gama sallewa kuma da kuma zan kuma raina ya bace zan yi waje haka zan yi da kai kina ji ni da kake ta kallon ka juyo ka kalle ni ma'a ina kalle ki na samu matsala mai gida na saboda ba zan fita fuskar nan ba sweetheart na'am dan Allah ka taimaka zan taimaka mana ki ki kikiki matsala mi lalle lalle ko me kake wani kankamewa haka kankan ai sweetheart ki matsala ba dai ta dai yanzu zai kawo ko dari biyu kina ji na ina mace ta gari ta mace tana ta mijinta kina ji na kamar yadda kike da adalci kike girmama ni kike tausaya mun ko ba kamar ne ba wannan adahi da kuke yi a cikin gidan nan ki dan murmura ko dan wannan kuskus din ne leda guda ki dai ki dan san yanda zaki dan girman Allah dan kwadan tashi ko ya ne a sama ta bikin ga dan guda ya kira ni ko ba kamar ne ba kanu ya kira ni to kin ga dukkan ba su iya mota ba kin ga muka je gurin da na idan muka je muka dawo na san din Allah ya so da ko yar kilo ɗaya ce na samu Daga ba zai mutum. Menene ya haƙuri saurara? Ka san Dubara yau dubara gobe ƙarewa. Allah biki albarka. Allah. biki albarka. Ba ɗari biyar ɗin nawa. <laughs> Ina ƙarami mai ta miki dai. <laughs> Alƙur'an ƙwallon lama da magani. Ina wannan da kika bani na ɗan aramin ɗan aramin wazo biya nan kafin yau. Goro, san ni ma yin goro ne ki taimaka mu. <laughs> I love you, I love you Tawan. Ina son ki wallahi, alƙur'an ina son ki tare love you. na ƙara hudu yanzu ba za ka ɗari biyar ɗan ba kin ga ina son ki gaba ɗaya kamfanin dangote duka wallahi yar uwar taimaka min biya taimaka min biya biya mun fara haka da kai kwatar da hankali kin ga babu biyan nan bari in tafi Siti! Siti! Fata ta hankalinki za ki more yau. daɓa zan su. da zai Kada ki dan Allah fa. a lafiya Allah ya tsare ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ki mun wanka ki mun wanka ne shi da ki mun wanka ki mun wanka ki zo ki mun wanka ba zai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka wanka za a yi ba wanda zai mun wanka ni a kawai mun wanka ba wanka ne ke a mun wanka a zo yi mun wanka waye a gidan yi mun wanka yi mun wanka wanka za a yi na gaya maka cewa idan za ka yi wanka ka dinga zuwa kana kwankwasa min kofa saboda ka san yadda muke da makotan gidan nan ko ba haka bane eh ba a yi ba ma an ce kayi ina kuma ka kayi to ba na so to amin aure ban to kar ka damu dan lele za a yi maka aure ah, ah, wannan idan ka yi dala eh, ina da magana eh, eh ina jin ya za a yi wannan katan banzan katan banza i don't like mun kawo ka kaya mutane gida har yana bi da gudu waye a yi wanka which kind of kai da Allah malam mun ga Mango Park ma zaka rena mana hankali da wani kinibibin turancin ka katan banza yana can mai dattin hula aka wannan ba katan banza bane dan yana da yanci a gidan nan kai kuma ba dan gidan nan bane zuwa kai cin arziki har ka samu damar da zaka zo kana gaya masa katan banza to billahi la azika kiyaye kanka kuma sai ka yi waje a cikin gidan nan ai ba nan aka haife ka ba ba ka da halaka da gidan nan cin arziki ka zo tunda ba mutunci to tattara yanzu yanzu nan kai waje ni amin aure kawai kamtar da hankalin ga dan lele za a yi maka aure dan uwa da jiki kaga sa abin da zaka yanzu yi masa wanka in ji zaka yi wanka What is wrong with you? She that a wanka. What is that she na ce? What is wrong with you? What is this? What happened? Ki haka. Mu nuna maka asalin yan cikin gidan. Ah.